الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف بل ذكروا الأخبار به أو سؤال الله أن يب أن أن يبعث أن يبعثه أن يبعثه فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستظهرون ويقولون نح يقولون نحن نعين محمد عليهم وليسوا كذلك يكذبون وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وروي بإسناد وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يعود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفتي فقال سلام فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر ونذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وروي وروى بإسناده الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sha tara ko na'am sha tara ga watan ɗaya miladiya ta dubu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karanta littafi mai suna ka'idatul dalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaykhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na nawa na hamsin da tara idan ba manta ba tun daga darasin da ya wuce Ibn taymiya ya gama magana akan wasu shubohi da suka wuce ya shigo wata shubaha sabuwa wacce masu tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam suke hujja da ita wanda ita ma zai yi mata warwara ta hanyar da ya saba warware irin waɗannan shubohi wato ta hanya biyu ta hanyar isnadi da kuma ta hanyar matani zai yi bayanin raunin wannan isnadi da aka dogara da shi da kuma raunin matanin shi kansa shubhar ita ce wajen fassara wannan ayar walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al wannan ayar a cikin suratul baqara Allah yana cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da wani littafi daga Allah ya zo musu susuwa yahudawa musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata littafin da yake tare da su shine at-taura wa kanu min qablu su kuma yahudawan sun kasance gabanin bayyanar wannan littafin alqur'ani yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman nasara gurin Allah akan waɗanda suka kafirta falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abin suka riga suka san shi shi da alqur'ani yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa ko kuma falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin suka sani shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafirin to la'anar Allah ta tabbata akan kafirai to wajen fassara wannan ayar wasu ba su kawo ruwayoyi da basu inganta ba sun kawo wata ruwaya da suke cewa yahudu sun kasance gabanin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama idan fada ya hada su da larabawa sai sukan je su buɗe a taura idan suka buɗe a taura inda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai su ɗora hannunsu a kai su ce ya Allah ka ba mu nasara dan wannan annabin wanda kai alkawari zai sauko zai zaka aiko Allah ka bamu nasara saboda shi ko dan shi ko dan daraja shi to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara akan larabawa wasu suka kawo wannan ruwayar kaga kenan inda ta inganta kenan tana nuna halaccin yin tawassuli tawassuli da zati ba tawassuli ta hanyar ayyuka na kwarai ba ko ta hanyar addu'a ko ta hanyar da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a tawassuli ta hanyar ambatan zatin sa kawai tsoron zatin manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da koyi da shi ba ba tare da aiki da abin da yazo da shi ba wanda shine ibnu tabi'a yake cewa wannan babu wani dalili a shari'a da yake nuna halaccin yin haka to wacce ruwaya wasu sun yi amfani da ita wajen su tabbatar da wannan kamar yadda suka yi amfani da wasu ruwayoyi waɗanda suka gabata wanda ibnu tabi'a ya mana bayani akan su wanda da ƙarshe dai sakamakon bincike ya nuna cewa ba su inganta ba to da ƙarshe ya zo kan wannan ita ma zai yi magana a kanta to shi ne yake cewa dukkan waɗanda suke masu ruwaya wanda suka rubuta tafsiri suke ruwaya daga magabata za ka gaba su fassara ayar da irin wannan fassarar ba ya ce littattafan sira da littattafan da la'irin lubuwa da littattafan tafsiri cike suke da kawo ruwayoyi daga tabi'ai da dama waɗanda suke fassara wannan ayar amma ba ta irin waccan fassarar da waɗancan suka kawo ba. to cikin irin ruwayoyin da yake gutsuro mana wasu ce warawa muhammad ibn ishaq shine mai sira an asim ibn umar ibn qatada al-ansari asim ibn umar yana ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda su ma sun himmatu wajen tattara sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nazari cikin ta da bincike akan ta shi wannan malami asim ibn umar ibn qatada an rijalin min qaumihi ya ji daga wasu mazaje daga cikin mutanensa waɗannan mazaje sahabbai ne saboda shi tabi'ai ne domin abin da za su faɗa suna ba labarin yadda suka kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama rijalin min qaumihi anan sune al ansar qalu suka ce da da'ana ila islam yana daga cikin abin da ya sa muka shiga musulunci kaga kenan sahabbai ne ma'a rahmatillahi wa hudahu tare da rahmar Allah da shiriyarsa ma'ana tare da Allah ya so mu da ya so mu da shari'a to akwai kuma wani dalili wanda shine ya sa muka musulunta menene wannan yace ma kunna nasma'u ubin rijal yahud suka ce abinda muka rika ji daga wajen mazajen yahudawa wa kunna ahlal shirki wa ashabal wa ashab mun kasance gabanin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama masu shirka ne kuma masu bautar gumaka ne wa kanu ahla kitabin su kuma yahudawa sun kasance masu ilimin littafi ne da Allah ya saukar shi ne a taura indahum ilmun laysa indana suna da wani ilimin da bamu da shi domin suna da attaura ko kuma bamu da komai a hannunmu sai tsafi sai shirka sai bauta irin ta maguzawa wa kanat la tazalu bainana wa bainahum shurur kuma akwai rashin jituwa da yawa tsakaninmu da su wato muna yawan rigima tsakaninmu da su fa idza nilna minhum ba'da ma yakrahuna duk lokacin da muka ci wata 'yan nasara a kansu muka yi musu abin da ba sa so qalu lana sai su rika ce mana qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'athu al'ana zamanin wani annabin da Allah zai aiko yanzu ya matso kusa ku jira nan ba da dadewa ba wannan annabin da Allah zai aiko lokacinsa ya matso kusa fanaqtulakum ma'ahu haka sai mu kashe ku tare da su tare da shi katla adin wa iram kisan da Allah ya wa adawa da iramawa wato za mu musulunta mu haɗu tare da shi mu yi muku kisan da Allah ya wa adawa da iramawa suna nuna musu cewa ku maguzawa ne gumaka kuke bautawa ba ku yadda da wani littafi da Allah ya saukar ba mu kuma mun yadda da littafin a taura na annabi Musa alaihi salam to Allah zai aiko da wani annabi shi ma da zai zo da wani littafi irin namu wanda yake gaskata da Allah ya ba wa annabi Musa shi ma annabi ne kamar annabi Musa idan ya zo za mu haɗu mu da shi tunda duk addininmu ya zama ɗaya addini ne samawi sai mu haɗu mu yaƙe ku mu kakkashe ku waɗannan mutanen Madina suke cewa kafiran ma kunna nasma'u zalika minhum sautari muna jin irin wannan kalma daga su waɗannan Yahudawa falamma ba'atha Allah Muhammadan rasulan min indillah yayin da Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo daga Allah ajabnahu hina da'ana ila yace sai muka amsa masa lokacin da ya kira mu zuwa ga Allah wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabihi sai muka gane abin da suke yi mana barazana da shi shine bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama da zuwan musulunci to mu yanzu mun fahimta mun gane su kuma a da can suna tsammanin wannan annabi zai fito ne daga cikin jinsin yahudawa ba daga jinsin larabawa ba saboda haka su sai suka da suka da imani suka yarda da shi suka kiyar gamsuwa da abin da ya zo da shi ba don ko don hasada fa badarnahum Ilaihi mu kuma sai muka riga su imani da shi fa amanna bihi muka yi imani da shi wa kafaru bihi su kuma sai suka kafirce masa fa fina wa fihim nazala haula al ayat a mu da su waɗannan ayoyi suka sauka allati fil baqara ayoyin da suke cikin suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da wani littafi daga Allah ya zo musu musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da suke yake tare da su na at-taura wa kanu min qablu sun kasance gabanin zuwansa yastaftihuna 'ala alladhina kafaru suna neman nasara gurin Allah akan waɗanda suka kafirta ita ce waccan maganar da suke furtawa cewa zamanin bayyanar wani annabi ya matso kusa dab zai bayyana kuma za mu yi imani da shi mu haɗu mu yi muku kisan da Allah yawa adawa da iramawa wannan shi ne istiftahin da Allah yake faɗa anan wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka riga suka san gaskiyar sa yazo musu sai suka kafirce da shi fala'anatullahi ala alkafirin da Allah Allah tabbata ga kafirai wannan ita ce riwaya sahihiya wacce take fassara waccan ayar menene istiftahin da Allah yake nufi a cikin wannan aya shine maganar da suke yi na cewa zamanin bayyanar wani annabi ya matso kusa za mu haɗu mu yi imani da shi mu haɗu mu yaƙe ku ku mushrikai shine istiftahin da Allah yake magana anan ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر salafi illa هذا Malamai waɗanda suka tara, malaman tafsiri waɗanda suka tara maganganun magabata wajen fassara wannan ayar ba su kawo wani tafsiri ba ba wannan ba daga cikinsu akwai ibnu abi hatim tafsirinsa tafsirin ibnu abi hatim tafsiri ne da aka rubuta shi ya tattara maganganun magabata yana nan a bige cikin sifili bakwai to a ciki bai kawo wata ruwaya ba in ba irin wannan din ba duk ruwayoyin da ya kawo ma'anar da suke bayani kenan ta yi lafizza su sha bambam amma dai ma'anar a dunkule duk ɗaya ce haka nan wa gairuhu kamar ibnu ibnu jarir tabari ibnu jarir tabari shi ma bai hikaito ba sai wannan din haka nan ka dau ibnu kathir da karshe karshe shi ma gaba daya yayi watsi da waccan ruwayar da bata inganta ba saboda haka wasu ne waɗanda suke tattara abin da ya inganta da wanda bai inganta ba suna ruwaya suna hadawa su ne suka kawo irin wannan kamar as-sa'alibi ya kawo wannan a tafsirinsa al-bagawi da man tafsirin sa'alibi ne ya dauka ya rere ya ciccire abubuwan da ya fahimci basu inganta ba to amma duk da haka ya bar wannan riwaya wasu da suka zo baya baya irin su al-alusi gabanin sa irin su fakhruddin razi a cikin tafsirul kabir ko mafatihul mafatihul ghaib shi ma ya kawo irin wannan su al da suka zo daga baya baya su ma duk sun yi ta kawo wannan riwaya da bata inganta ba wani ma in ka duba tafsirin sai kaga kamar ita ce kawai riwayar ma ita kawai mara ingancin zai faɗa sai ya ki faɗa da ingancin wato kai in baka san sai ka dauka da ba wata fassara ba sai wannan tare da cewa manya manyan malaman tafsiri irin su ibnu jarir tabari irin su ibnu abi hatim din basu kawo wata ruwaya ba sai basu kawo ruwayar wannan da ya kawo ba sai masu kyau to shi ne yake cewa wa hadha lam wa hadha lam yuzkar fihi as-su'alu bihi an ahad min as-salaf wa hadha lam yuzkar fihi as-su'al bihi an ahad min as-salaf ibnu jarir ah, ibnu abi hatim bai kawo wata ruwaya daga wani magabaci wacce take nuna cewa yahudawa sun rika yin tawassuli da zatinsa ba bal zakaru bal zakaru al-ikhbara bihi abinda suke ambato shine ba da labarinsa cewa zai bayyana aw su'ala Allah an yab'athahu ko kuma su roki Allah ya ubangiji ka aiko annabin nan da kai alkawari zaka aiko shi domin mu imani da shi mu haɗu mu yaƙi waɗannan shine abinda ruwayoyin suke faɗa فروى ابن أبي حاتم أن أبي روق بارزين بقى أجارة يا روت أبي رزين با أبي رزين بني أن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتهون على الذين كفروا قالوا يستظهرون روق سوليش عطية بن الحارث أبو روق سوليش عطية ابن الحارث sahibu tafsir dama malamin tafsiri ne sananne yana ruwaya daga abdahaf ibn muzahid abu razid akwai malik ibn mas'ud akwai laqit ibn sabira abu razid al-uqayli wancan sahabi ne wannan kuma wato tabi'i ne babba shi abu razid malik ibn mas'ud wannan kuma abu muna ga yana ruwaya ne daga abdahak ibn muzahim shi kuma dahak daga ibn mas'ud daga ibn abbas to shi kansa abdahak ibn muzahim malamai suna cewa bai ji tafsiri kai tsaye daga abdullahi dan abbas ba abinda ake tsammani tafsirinsa da yake ruwaitowa daga abdullahi dan abbas ya ji shi ne daga ya ji shi ne daga sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas amma ba daga bakin abdullahi dan abbas ya ji ba to shi wannan abu rau shi kuma almajirin da haƙin ne kaga tsakaninsa da abdullahi dan abbas za a samu wajen mutum biyu an gane ko abdullahi dan abbas kuma yana ɗaya cikin kananan sahabbai saboda kaga na baya baya ne shi wannan abu rau din amma malamin tafsiri ne روى ابن أبي حاتم عن أبي روق سنيش عطية ابن الحارث الهم الهمداني الكوفي وتبن كوفني عن الضحاك عن ابن عباس ضحاك شيء الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس عبد الله بن عباس في قوله تعالى لا ga muku ana cewa ضحاك bai ji tafsirin da yake ruwaitowa daga Abdullahi baki da baki ba ya je shi ne daga almajiran Abdullahi dan Abbas shine Sa'id ibn Jubair kamar yadda wasu malamai suke faɗa irin su imamu Ahmad fi qaulihi ta'ala wajen fassarar fadar Allah wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna neman fatahi ga waɗanda suka kafirta qala yastazhiruna ibnu abbas yace ma'anarsa yastazhiruna suna neman goyen baya da suna cewa nahnu nu'inu muhammadan alaihi mu za mu taimaka wa muhammadu in ya bayyana akan ku walaisu kazalika amma ba haka bane da ƙarya suke yi saboda da ya bayyana din ai ba su taimaka masa ba warawa ba wa ruwaya bane warawa shi dai ibnu abi hatim maganar dai har yanzu daga littafin tafsirin ibnu abi hatim ne ibnu taymiya yake dauko ta an gane ko warawa an ma'marin an kata da tafi qaulihi ta'ala ma'mar ya ruwaito abin ibnu ibnu abi hatim ya ruwaito daga ma'mar shi kuma daga qatada ibn da'ama as-sadusi fi qawlihi ta'ala wajen fassara faɗar Allah wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala kafaru sun kasance gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman nasara ga waɗanda suka kafirta qala kanu yaquluna qatada Katada da'ama as-sadusi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne fitattu sanannu a zamanin su mutumin basra ne qatada mutumin basra ne amma ya yawo gari gari don neman hadisi makaho ne amma kuma mai ilimin gaske a lokacin da ya zo madina a wannan lokaci sa'id ibn musayyib yana da rai sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai a zamanin sa babban almajiran abu hurairah ta Allah kara masa yarda kata da ya zauna wajen sa cikin karatu yana ta bin sa yana sauraron sa har sai da ta kai sa'id ibn musayyib yana cewa kai wannan makaho ka fata tsini ko ba garin ka gama ta tsini ko ma garo ma'ana ya zama duk abin da zai faɗa da ya riga ya san da shi ba sabo kuma to shi ba wajen fassara wannan ayar abin da yake cewa kano ya kulu da su yahudawa cewa suka rika yi sa ya'ti nabiyyun wani annabi zai zo kaga ba ashe ba wancan magana suka rika faɗa ba cewa Allah ka bamu nasara bi jahi nabiyyika ba haka suka rika cewa ba innahu sayati nabiyyun kaga wannan labari suka rika bayarwa kenan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda suka san zai zo da yadda ya zo din sai suka kafirce masa warawa cewa ibnu abi hatim har ila yau duk dai wannan maganar in ka koma tafsirin ibnu abi hatim zaka ga daga can ne ibnu tabiya yake daukowa bi isnadihi da salsalar sa ibn ishaq qala haddathana muhammad ibn abi muhammad qala akhbarani ikrimatu aw sa'id ibn jubair an ibn anna yahuda kanu yastaftihuna ala al-aus wal khazraj bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi abdullahi dan abbas yake cewa yahudawa sun kasance suna neman cin nasara akan ƙabilar ausu da khazraj ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi falamma ba'athahu Allah arabi yayin da Allah ya aiko shi daga cikin jinsin larabawa kafaru bihi sai yahuda suka kafirce masa wa jahadu ya kulu na fihi abinda suka rika faɗa kafin bayyana sa dangane da shi na kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan sifofinsa da cewa shi annabi ne yanzu sai suka dawo suka karyata فقال فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن ابن معرور وداود بن سلمة waɗannan duk suna daga cikin al'ansar lokacin da yahudawa suke faɗar waccan magana a gabansu ake yinta to ga annabi ya bayyana sun ki imani da shi mutanen madina sun je sun yi imani da shi don da suna jin labarin sa a gurin yahudawa to shi ne sai waɗannan mutanen madina din sai suke cewa yahudawa ya ma'ashara yahudi ya ku jama'ar yahudawa ittaqullaha wa aslimu ku ji tsoron Allah ku musulunta kafircin nan naku na gangan ne na ganganci ne ba wai kafirci ne na jahilci ba kun san abin da kuke yi nan ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku musulunta faqad kuntum tastaftihuna alaina bi muhammadin kun kasance kuna neman nasara akan mu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shirkin a yayin da mu muke mushrikai bamu san Allah ba wa tukhbiruna wa tukhbiruna kuna labari kamata ya zama na to ni na wa tukhbiruna yasa babu dalilin cire ɗaya na din wa tukhbiruna na bi annahu mab'uthun wa tasifunahu bi sifatihi kuna ba mu labari cewa za a aiko shi kuma kuna gaya mana siffofinsa kun ga labari suke yi wannan shine istiftahin da Allah yake faɗa fa qala salam ibnu mishkam salam ibnu mishkam ba yahudi ne mishkam بكسر الميم وسكون الشين بعدها كاف مفتوحة مشكم فقال سلام بن مشكم أخو بني النذير أخو بني النذير أنا نفهم بيهودي da ya fito daga kabilar banu nadir an gane kalmar aku tana nufin wanda ya fito kamar da zaka ce ya asal arab ya dan uwana balarabe kamar ni ya aka ne hausa ya aka fulani ya aka kaga wanda ya fito daga cikin wannan jinsin eh, aku banin nadir ba ana nufin wani ɗaukaka ta abin nan ba ma'ana wanda ya fito daga cikin jinsin yahudawan banin nadir sai shi wannan bai yahuda ya ce ma ja ana bi shay'in na'rifuhu mu Ko ba abin da yazo da ya kawo wanda muka sani mu wannan abin da yake faɗa ba ko ne mu ba mu riga kaga za a da suna faɗa amma yanzu sun ce su ba san wannan maganar ba wa ma huwa billazi kunna nadhkuru lakum ba shine muke ga babu labari ba ba wannan ba sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su ya ladabta ala fi za siffofi ne ababen yau من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وروى شيء ابن أبي حاتم har yanzu dai ibnu taymiya yana ɗauko maganganunsa daga tafsirin ibnu abi hatim الرازي عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن أبي حاتم الرازي يا رويتو ده إسناد سأل الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال أبو العالية daga cikin tabi'ai kuma wanda suka damu kwarai da gaske wajen neman tafsirin al'kur'ani yana cewa kanat yahudu tastafsiru tastansiru bi muhammadin sallallahu yahudawa suna neman nasara da annabi sallallahu alaihi wasallama ala mushriki al-arab akan mushrikan larabawa me suke faɗa wajen neman nasara ya yaquluna suna cewa allahumma ba'ath hadha nabi alladhi najiduhu maktuban indana hatta nu'azziba al-mushrikeena wa naqtulahum magana da suke faɗa kenan ya Allah ka aiko da wannan annabi wanda muka ga muke ganin sa a rubuce a wajenmu cikin attaura taura hatta nu'azziba al-mushrikeena har mu samu damar gana wa mushrikai azaba banda da yahudi ba zai yi tunanin su musulunta ba ba zai yi tunanin ya shirya da su ba wannan zai na maka nafsiyar ba yahudi haka take banda mugunta da keta da cin zali babu abin da yake tunani to kuna ku ce Allah ya aiko annabi mu kira ku ko musulunta bana sai ka ce wai Allah ka aiko shi mu azamtar da waɗannan mushrikai mu kakkashe su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce da shi ud'u alal mushrikin sai ya ce inna ma bu'istu rahmatan lil alamin kai wa mushrikai mummunar addu'a na halaka su yace a'a Allah ya kone rahmatan lil alamin to su sun zata irin su ne to sai aka aiko shi daga cikin wata kabila da ta fita su tunda jinsin su Allah ya tsire musu falamma ba'atha Allah Muhammadan wa ra'aw annahu min ghayrihim yayin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ba daga cikin su ya fito ba kafaru bihi hasadan lil arab sai suka kafirce masa dan hassada ga larabawa wahum da annahu rasulullah tare da sun san cewa shi manzon Allah ne فقال sai allah ya ce فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وأن duk رواية ne waɗanda ibnu Abi Hatim ya kawo su a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ibnu Jarir al-Tabari ya kawo su a sannan littattafan sira sun kakkawo wasu daga cikin waɗannan ruwayoyi daga manyan sahabbai masana alqur'ani kamar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas da kuma manyan tabi'ai waɗanda su ma masana alqur'ani ne duk abin da suka rika fassara yastaftihuna din nan da cewa yahudawa sun rika gaya wa al-ansar mutanen madina labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama suna gaya masa cewa zai zo zai bayyana Allah zai aiko shi za mu yi imani da shi mu taru mu yi muku taron dangi to amma sun yi zaton cewa daga cikin jinsin yahudawa ne zai fito to sai ya fito kuma daga cikin jinsin larabawa sai suka rika yi wa larabawa hasada suka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na وأما الحديث الذي يروى عن عبد عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزم هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا الحديث رواه الحاكم في, في مستدركه وقال أدت الضرورة إلى إخراجه وهذا مما أنكره عليه العلماء فإن فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه قلت وهذا الحديث من جملتها وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير وسيرة اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريضة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فلما نق... ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشم ثم قريضة عام خندق فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء وهذا مما لم ينقله لم لم ينقله أحد غير, غير هذا الكذاب ولو كان هذا وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله to kun ji ibnu taymiya ya fara bababansa ya gama shimfiɗa da ruwayoyi waɗanda su ne sahihai wajen fassara aya sai kuma ya kawo ruwaya da take ita ce ruɓa-ruɓa wacce bata inganta ba wacce ita ce ta kunshi wancan batu na tawassuli yace wa amma alhadithu allazi yurwa an abdul malik ibn harun ibn antara hadisin da ake ruwaya ta hanyar abdul malik dan harun dan antara an abihi daga babansa harun ibn antara an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair an ibn abbas daga dan abbas aka ce kala wai ya ce kanat yahudu khaybar yahudawan khaybara tuqatilu ghaffana suna yaƙi da ƙabilar larabawa ta ghaffan fa kullaman taqawhu zimat yahud duk sanda aka haɗu a gurin yaƙi sai a karya yahudawa a ci nasara a kansu fa'azat bi hada du'a sai yahudawa suka nemi tsari gurin Allah ta hanyar wannan addu'a suka ce wai Allahumma na إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا na wai sai suka yi wannan addu'a cewa ya Allah muna roƙonka da haƙƙin Muhammadun nabiyyil ummi wanda kai mana alkawarin za ka bayyana mana shi karshen zamani lalle ka bamu nasara a kan su waɗannan kabila ta fada ta larabawa fakanu idza da'u bi hadha ad-du'a hazabu ghaffan da sun yi addu'a da wannan addu'a sai su karya ghaffan su ci nasara akan su falamma ba'atha an-nabi sallallahu falamma sallallahu alaihi wasallama yayin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kafaru bihi sai suka kafirce masa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladhina kafaru to wanda ita ce ruwayar da wasu suka rike suka bakalkale suka kawar da kai daga waɗancan ruwayoyin sahihai waɗanda suke fassara ayar suka ce ai ga yadda abin ya faru yahudawa suna tawassuli har ma wani cewa yake kaga yahuda wannan sun fi ma wahabiyawa sanin girman annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wani haka ya faɗa a littafin yace sun fi sanin darajar manzon Allah gashi nan su sun yi tawassuli da shi to kaga wanda abu ko ya inganta kaddara ma ya inganta sun yi sai mai koyi da yahuda da billahi yahudawa da ba musulmi ba fa Abin da suka yi shi a jahiliyar su kafin zuwa musulunci shi ke nan dan sun yi kuma sai zama musulunci kuma <laughs> oh, saboda haka oh, saboda haka kaga wato irin yadda wanda yake kokarin kare bid'a wajen garin da kare bid'a to sai ma ya soki mutanen kirki wanda ya yarda da cewa mutanen kirki ne tunda sahabbai ba su yi wannan ba kaga kenan yahuda sun fi su sanin martabar manzon Allah to shi ne ibn tabiya ce amma wannan ruwayar wa hadha alhadith rawahu alhakim fi mustadrak hakim ya ruwaito wannan ruwayar a cikin littafin sa almustadrak ala sahihain wa qala bayan ya gama kawo ruwayar a ƙarshe sai cewa yayi shi wa abu abdullahi alhakim أدت الضرورة إلى إخراجه لرورة تسالك أو حديث الله shi kansa. ya na jin wani abu a ransa hadisin nan ba labari ne shi ne zahabi da ya masa aiki mustadrak ɗinsa sai da ya zo ya ce addatin darura sai ya ce la darurata ba wata larura ya ce wa abdulmalik matruk abdulmalik din nan mai rauni ne kwarai da gaske abin a yi watsi da shi ne saka wace larura ce za ka saka kawo kuma abin mamaki shi kansa shi kansa a cikin littafinsa al-madkhal yana da wani littafi shi alhakin hakim inda ya kawo sunayen wasu mutane wanda ya hukunci akan ruwayoyinsu a ciki ya kawo abdulmalik abdulmalik ibnu harun ibnu antara ce wannan mutum masruk ne wato abin yi watsi da shi ne shi da kansa hakim a wancan littafi shi yasa suka ce hakim yayi wahabi da yawa wato ya gafala ya samu rudu da yawa a littafinsa wasu malamai sun ce shi wannan littafi na alhakim na mustadrak hakim da ya rubuta shi har zuwa ƙarshe to sai ya dawo kuma yana bita akwai wani tsari na rubutu da malamai suke cewa idza jama'ata faqabbish sannan kuma wa idza sannafta fafattish lokacin da kake tarawa kake tattarawa kawai ita tarawa ita kwashe kwashe kawai in ka zo tsara littafin kuma sai ka rika tacewa sai ka rika tacewa to yayi wannan kwashe kwashen na farko ya zo yana tacewa ya gama mujalladi na farko mujalladi hudu ne ya gama na farko sai mutuwa ta ta dauke shi saboda haka uku karshe duk bai yi su ba aga a cikin littafin rubu'i kawai ya ya samu yayi muraja'a sauran duk kwashe kwashen ne bai tace su ba shi yasa malamai suka rika bin sa suka rika cin diddiga abin da cin garan sa da yawa wa qala addat ad-daruratu ila ikhrajihi wa hadha mimma ankarahu alayhi al-ulama wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka masa inkarin sa fa inna abdul malik ibn harun min min ab'ath an-nas shi wannan abdul malik ibn harun yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rauni wa huwa inda ahli al-ilmi bir rijali yan a gurin shi matsayinsa a gurin malamai waɗanda suka san tarihin mazajen hadisi matrukun matruki ne ce matruk shine wanda hadisin sai yake da rauni kwarai da gaske bal kazzabun ba ma nan ne tsaya kai makaryaci ne ba wa qad taqaddama ma zakarahu yahya ibn ma'in wa ghayruhu min al-a'immati fi haqqihi idan ba ku manta ba a baya mun karanta wani hadisi da shi ne da ya ruwaito shi kuma malamai suka yi kace-kace da hadisin kan ku manta a can baya wajen maganar inda ya maganar tawassuli a ah, ga waɗanda ga wanda ya kasa haddace alqur'ani wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata addu'a da zai rika yi abubakar yace abinda abubakar ne zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina koyon alqur'ani amma ina kubuce mu. sai manzo Allah ya ce da shi qul allahumma inni as'aluka bi muhammadin nabiyyika wa bi ibrahima khalilika shi dai ina jin abdul malik din babban dan bid'a ne ba haka ba kai ba ka da alƙawari sai wannan da za ka yi ƙaryar kuma sai a irin wannan to a can ka san ya ka kawo maganganu akan abdul malik yace min al-ma'rufin bil kadhib yana daga cikin sanannu wajen ƙarya kamar yadda ibnu ma'in ya faɗa wa qala sa'adi sa'adi shine al-jawzajani yake cewa dajjalun kazzab shi wannan mutum dajjalun kazzab wa qala abu hatim kai daga jin dajjal ba sai an fasara ba wa qala abu hatim ibnu hibban yada'u al-hadith ibnu hibban yace wannan mutum yana sanya hadisai na ƙarerai nasa'i yace matruk bukhari yace munkarul hadith in bukhari ya ce wa mutum munkarul hadith yana nufin la tahillu riwayatu anhu ruwayar hadisin sa bata halatta ba ya da ya kawo maganganu a baya su ne yanzu da yake koma yake da kai gare su yace wa kad taqaddama ma zakarahu yahya ibn ma'in wa ghayruhu min al-a'immati fi haqqihi ya riga ya gabata abinda ya ibn ma'in ya faɗa da wasu malamai dangane da shi wannan mutum shi wannan mutum Abdul Malik ibn Harun wanda shi ya rawaito wannan ruwayar ta tawassuli da zaki qultu ibn tabiya ya ce na ce al hadith min jumlatiha wanda yana daga cikin miyagun hadisansa wa kadhalika al hadith al akhar alladhi yarwihi an abi bakr kama taqaddama kamar wancan hadisi da ya ruwaito daga abubakar yadda ya gabata wa mimma yubayyinu zalika daga cikin abin da zai nuna maka wannan hadisin ƙarya ne anna qawluhu ta'ala faɗar Allah da ya yace wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru su yahudawa sun kasance gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman cin nasara akan waɗanda suka kafirta inna ma nazalat inna ma nazalat bi ittifaqi ahli at-tafsir wa siyari ma nazalat ma nazalat bi ittifaqi ahli at-tafsir wa siyari na waje ba za su ji ba ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا abinda zai bayyana maka cewa wannan hadisin ƙarya ne faɗar Allah da yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru inna ma nazalat bi ittifaqi ahli at-tafsir was-siyar fil yahud al-mujawirin lil madinati awwalan wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka yi ittifaki da malaman sirar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ittifaki sun wannan aya ta sauka ne ga yahudawa waɗanda suke makutaka da madina wanda suke cikin madina suke makotaka da cikin garin madina awwalan a karan farko kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su su bar garin ka bani qainuqa wa quraiza wa nadir kamar banu qainuqa da banu quraiza da banu nadir waɗanda yahudawa kabilu uku na yahudawa su ne waɗanda suke cikin madina suna makotaka da da mutanen madina su ne ayar take magana a kansu. malaman tafsiri duka haka suka fassara ayar وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج su ne suke abota wani lokaci da mutanen aus ko da khazraj wani lokaci suna bayan al-aus wani lokaci suna bayan al-khazraj ko kuma duk suna bayan su amma su rika hada su fada haka su karkai sai su nuna suna tare da ausu su nuna suna tare da khazraj amma kuma ta karkashin kasa sai su rika hada su fada domin su su ma mai duke su wa hum allazina ahadahum annabi sallallahu alaihi wasallama lamma qarima al-madina su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuce yarjejeniya tsakanin shi da su yayin da yawo hijira ya zo madina bayan zuwan sa madina ya sa an kira waɗannan yahudawa aka rubuta yarjejeniyar zamantakewa tsakaninsa da su za su yi addinin sa babu tsangwa su yi addinin su babu tsangwama su ma kan su tsangwami musulmi babu batun su ce za su taimaki wani arne don ya yaƙi musulmi idan yaƙi ya jirka ko madina to za su taimaka wajen a yaƙi kafirai a fitar da su ko waɗanda za su kawo ta'addanci garin madina duk aka irin wannan da yarjejeniya da su to amma da ƙarshe sai suka karya yarda yarjejeniya ɗaya bayan ɗaya suka ruka komawa suna goyawa arnan maka baya a wannan lokaci suna goya musu baya don su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallama thumma lamma naqadu al-ahda harabahu yayin da suka karya yarjejeniyar da take tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya yake su fa haraba awwalan bani qaiduqa da farko ya fara yakar yahudawan banu qaiduqa thumma an-nadir sannan yahudawan banu nadir wa fihim nazalat suratul hashr akan sune ne suratul hashr ta sauka kamar yadda a tafsirin ta muka wannan bayani thumma quraiza sannan kuma yahudawan banu quraiza amal khandaq a shekara da aka yi yaƙi yaƙin gwalalo wato shekara ta biyar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama to haka yau ta kore su ɗaya bayan waɗannan su karya alkawari a kore su wannan ma su karya a kore su har zuwa shekara ta biyar inda banu ƙurai da suka karya alkawari suka taimaka wa ƙurayshawa Don yakan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kore su aka kakkashe sojojin da mazajensu su to wannan shi shine abinda malaman tafsiri gaba ɗaya suka ittifaki kai cewa wannan aya ta sauka ga waɗannan yahudawa ne fa kaifa yuqalu to ta yaya kuma wani zai fito ya ce nazalat fi yahud khaybar wa ghatfan wai ya aya ta sauka ga yahudawan khaybara tsakanin madina da khaybara kilomita wajen 150 ne wa yahuda da take magana su ne wancan yahuda da ke tsakaninsu da madina kilomita 150 wanda kuma duk malaman tafsiri abinda suke faɗa yahuda da suke cikin madina su suke gaya wa al'ansar ba al'ausu da khazraj a gurin su suka ji labarin manzo Allah zai bayyana ba ya al'ausu da khazraj za su ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin wasu da suke zaune a can tsakaninsu da su akwai kilomita 150 yake to yaya kuma za a zo a ce nazalat fi yahudu khaybar wa ghasfan kamar yadda shi wancan abdul malik ibnu haruna ibnu antara ya ainihin shararo tashi karyar. fa inna hazamin min kazzabin jahilin yace wannan ƙaryar ƙarya ce da ta fito daga maƙaryacin da yake jahili lam yuhsin kaifa yakzib bai ma iya ƙaryar ba fihi intisar al-yahudi ala ghatfan ya ce yahudawa sun ci nasara ga laraban ghatfan lamma da au bi hadha du'a yayin da suka yi waccan addu'ar wa hadha mimma lam yanqulhu ahadun ghayru hadha al-kazzab wannan magana ce in banda ba a bakin wannan makaryacin ba a jita a bakin wani ba shi kadai da ya taɓa faɗa wannan ƙaryar babu a tarihi inda aka taɓa cewa larabawan gatsfan sun yi faɗa da yahudawa yahudawa sun sun tumurmushe su sun yi nasara akan su babu inda aka rubuta wannan a tarihi kakaf kaga wannan alama ce da suke nuna cewa shi wannan makaryacin da ya karanta tarihin ba haka zai ƙaryar ba amma saboda bai karanta tarihi ba sai ya zama da yana yin ƙaryar da duk wanda ya ilimi zai fahimci a wannan ƙarya yake ba haka abin yake ba an gane ko walau kana hadha mimma waqa'a da a ce irin wanda ya taba faruwa yahudawa sun yi fada sun ci nasara akan larabawa la kana mimma tatawaffaru da wa'is sadiqina ala nabihi da yana to shi ne ibnu taymiya kun ga anan bayan yayi nakadin matanin eh, isnadin kuma ya zai nakadin matanin wato bayan ya ya sassoki isnadin an fahimci cewa isnadin ba da kyau saboda wannan mutum da ya da ya fito cikin isnadin shi ne Abdul Malik sannan kuma matanin shi kansa yana nuna maka cewa magana ƙarya ce saboda ga tufka da warwarar da take ciki to kaga wannan shine cikakken naƙadi an yi soki sanadin kuma an soki matanin sannan kuma ga wasu ruwayoyin sahihai waɗanda suka yi hannun riga da wannan ruwaya din to kaga bai bar wani kafa da kuma wani zai zo ya ce ga maganarsa ba na'am ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل أهل كهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر ومنه الحديث المعثور ومنه الحديث المعثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتئ بصعاليك المهاجرين أن يس أن يستنصر أن يستنصر بهم نعم أن يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم وهذا قد يكون بأن يطل أن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به, به عليهم لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المنازع فيه بلا دليل لأنه لا دلالة في فيه فيها عليها فكيف وقد جاءت الآثار بذلك har yanzu ne ibn taymiya bai kyale wannan matanin haka ba ya ce wa min bayan bagi an yi ulama yana daga abin da ya kamata a fahimta anna misla hadha lafzi shi wannan lafazin da shi wannan hadisin mara kyau ya zo da shi law kana mimma yaqtadi su'ala bihi wal iqsama bihi ala da zai zama yana hukunta a iya roƙon Allah da shi Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Muhammadin nabiyil ummi ko al-iqsama bihi ala Allah ko aiwa Allah rantsuwa da shi lam yakun mithla hadha mimma yajuzu an yu'tamada alayhi to da a ce ma wannan ɗin ya zo a haka ɗin. to da baya daga cikin abin da ya kamata a dogara a kansa fil ahkami a cikin abin da yake tabbatar da hukunci hukunci li'annahu awwalan lam yathbut na farko dai bai tabbata ba ta fuskar isnadi kaga ba za a dogara da shi ba walaysa fil ayati ma yadullu alayhi kuma a cikin ayar babu abin da yake nuna wannan a cikin ayar wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru babu maganar at-tawassul eh, bil jah walau sabata law law walau sabata lam yalzam an an yakuna hadha shar'an lana da zai ma tabbata yahudawan sun faɗi haka wannan ba shi yake nuna ya zama shari'a gare mu ba ko da ma sun faɗa shikenan dan an baka labarin yahuda sun yi kaza sun yi kaza shikenan sai zama addinin ka a'a fa inna allaha ta'ala qad akhbara an sujudi ikhwati yusufa ikhwati yusufa wa abawayhi lahu Allah ya ba mu labarin ɗan uwan annabi Yusuf da mahaifansa yayin da suka shiga Masar suka je wajensa yana kan kujerarsa ta sarauta sun faɗi sun masa sujada shikenan sai ya nuna halaccin kowa ya zo gaban mahaifinsa ko wani babban masaraki sai ya sujada wa rafa abawaihi alal arsh wa kharru lahu sujada da Allah ya faɗa shikenan sai ya bada halacci kenan a rika yi tunda Allah ya faɗi cewa an yi wancan shari'a su ce daga ba ubangiji ya share ta ya shafe ta wa akhbara an alladhina galabu ala ahli al-kasi annahum qalu lanattakhidanna alaihim masjida kuma Allah ya ba mu labarin alil kafi yayin da aka gano su wasu daga cikin mutanen da suka gano su su rika cewa za mu yi masallaci a kai qala allazina galabu ala amrihim nattakhizanna alaihim masjida waɗanda suka yi galaba waɗanda suka fi ƙarfi wanda ma kaga shi ba shi ke nuna maka su ne masu gaskiya ba wanda suka nuna fi ƙarfi sai suka ce za mu yi masallaci sai mu yi masallaci kaga ya nuna kenan an nuna musu hujja suka ce su ƙarfi za su nuna <laughs> zanna alaihim hadda wani daddagewa lalle sai mu yi masallaci wa nahnu qad nuhina an bina'il masajidi ala ko an hana mu mu gina masallatai akan kaburbura kaga ashe dan an bamu labarin abinda waɗancan masu ƙarfi suka yi ba shi ke nuna ya halatta addini mu ba a rika yin gine-ginen masallaci akan akan makabarta wa lafzul ayati to shine abinda ibnu tabiya ke ta saboda haka ba wai dan an baka labarin yahuda sun taba yi ba shi ke ya zama addini sai kai ma ka je kana yi sau da ce wannan ba hujja ce wato ko da zaka sakan masa ragamar isnadin ka kau da kai daga wannan Abdul Malik jikan antara ka kau da kai daga kansa ka ce ba komai a kyale wannan kazzab da jal duk ba wani matsala bane to me hujja a ciki ai yahuda ma sun yi shikenan yahuda sun yi sai yi <laughs> to abinda ibnu tabiya yake cewa kenan ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا آية دي كوي أبن تتي لفظ أن تي أباني shi. yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda dai kawai ayat ta faɗa kenan wa hadha ka qawlihi wanda yayi kama da faɗarsa in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kuna neman nasara to ga nasara nan ta zo muku kaga al istiftahu shine talabul fathi wa huwa an-nasr shine abin da yake nufi al istiftahu neman nasara neman fatahi fatahin kuma shi ake abin da ake nufi da shi shine nasara ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بسعاليك المهاجرين daga cikin wannan akwai hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa manzo ya kasance yana neman nasara ta hanyar sa'alik talakawan muhajiri talakawa na mutanen mutanen abin nan mutanen makka ai ai yastansiru bihim yana neman taimakon nasara da su ai bi du'a'ihim wato ta hanyar addu'ar su ce ku yi addu'a kama kala kamar yadda yake cewa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum shin ana ba ku arziki ne ko ana ba ku nasara ne sai ba dan addu'ar raula dan cikin ku ba wato wani lokaci Allah yana duba ma raula dan da yake sawa yana yana arzuta ƙasa da da abinci yana azurta ta da ruwan sama yana ba ta zaman lafiya saboda addu'ar talakawa saboda addu'ar galabaitattu saboda addu'ar yara kanana da ba su fara tara zurbai ba a dalilin su Allah yake tausaya muku saboda addu'a tsofaffi wanda yasa yake tausaya muku bi salatihim wa du'a'ihim wa ikhlasihim ta hanyar sallar su da addu'a su da ikhlasin su wa hadha qad yakunu bi an yatlubu min Allah an yansurahum bin nabiyil mab'uth fi akhir zaman wanda zai iya kasancewa yana nufin suna neman Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ta hanyar wannan annabin da za a aiko a ƙarshen zamani bi an yu'ajjila ba'sa zalika annabi ta hanyar Allah ya gaggauto da aiko wannan annabin ilaihim zuwa gare su liyantasiru bihi alaihim domin su yi nasara ta hanyar sa wato su hada karfi da shi su murkushe waɗannan larabawa la li annahum aqsamu ala Allah wa sa'alu ba dan wa wai dan sun yi rantsuwa ga Allah sun roki Allah da zatin sa bane wani haza qala saboda haka ne Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala al yayin da abinda suka riga suka san shi ya zo musu sai suka kafirce da shi la'anar Allah to ta tabbata akan kafirai falaula falau lam tarid al-atharu allati tadullu ala anna hadha ma'na al-aya koda kuwa wasu ruwayoyi sahihai ba su zo ba waɗanda suke nuna cewa wannan shine ma'anar aya lam yajuz li ahadin an yahmila al-ayata ala dhalika al-ma'na al-mutanaza'a fihi bila dalil ko da kuwa babu waɗancan ruwayoyin sahihai ibnu taymiya ce bai halatta ga wani ya ɗauki wannan aya ya ɗora shi akan wannan ma'anar da ake jayayya tsakaninmu da ku a kansa ba ko da ba waccan ayar gundarinta ba ta nuna wannan ma'anar li'annahu la dalalata fiha alaihi domin ayar ba ta nuna wannan ma'anar fa kaifa wa qad ja'at al-atharu zalika. to ta yaya bayan ga wasu ruwayoyi sahihai sun zo suna bayyana ma'anar ayar ma'ana mai kyau to ibnu taymiya dai har yanzu ne bai kyale wannan ruwaya ba zai ci gaba da tattaunawa akan ta kai a matsayinka na ɗalibi mai sauraro ka gama gamsuwa amma a matsayinsa na malami bai gama su kwana ba yana nan zai ci gaba da sukuwarsa a cikin wannan bayani har sai inda ya ga dama ya sa wa kansa linzami mu dai aikin mu kawai mu yi ta binsa a baya in za mu iya bi ba za mu iya ba mu haƙura mu kyale shi za mu daure mu ta bin shi a haka Allah wa ɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da Allah ya faɗa jinsi ne na adawan su adawa da iramawa su kansu iramawa din jinsi ne daga cikin adawa din kabila ɗaya ce sai dai ta san kabila tana na wannan ya ce kamar yadda aka faɗa a cikin darasi cewa abdahak ibn muzahim al-hilali bai ji daga ɗan abbas ba wannan yana nuna akwai inkitsa'i kenan na'am akwai inkitsa'i mana da aka ce wani bai ji daga wani ba sai dai kawai wace wane ne wasiɗa tsakaninsu abinda yawanci malamai suke faɗa wasiɗa da ke tsakaninsu shine Sa'id ibn Jubair kenan inda ga Sa'id ibn Jubair ya ji tafsirin kaga tafsirin mai kyau ne ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas domin Sa'id ibn Jubair yana ɗaya daga cikin manyan almajiransa wanda ya ce menene ma'anar wannan hadisin bada al-islamu gariban ya sayaudu gariban kama bada ya'zaru bil masjidain kama ya'zaru al-hayyatu ila hujriha kama ta'zaru al-hayyatu ila hujriha musulunci ya fara bako zai kuma koma bako kamar yadda ya fara zai tattare a masallatayya biyu shine makka da madina kamar yadda macijiya take tattarewa a cikin ramunta ya zaru din shine tattara wato ƙarshen duniya musulunci gaba ɗaya dai zai koma maka da madina dujal zai kara duniya duk gaba ɗaya amma ba zai iya shiga maka da zai hargitsa duniyar duka amma ba zai iya hargitsa maka da madina ba menene ma'anar wannan hadisin al bid zaman bid a matsayin sanar waya bai inganta ba amma ya inganta a matsayin alka'ida wacce musulunci ya zo da ita kamar yadda ya zo a hadisi wala ribha ma la yadman kuma lam yadman duk abin da ba ka da zaman dinsa ɗinsa ba ka da lamuninsa to ba ka ci ribarsa ba abinda ake nufi idan ka je ka sai kaya gurin mutum ana bukatar kafin ka je ka sayar to ka yi wani abin da kayan zai zama ya shigo mulkinka ya shigo hannunka ta yadda da wani abu zai samu kayan asarar kai ta shafa ba mai kayan ba in ka sai kaya baka karba ba in wani abu ya zo ya faru ga kayan kai ba za ka ɗau asara ba tunda ba a baka kayan ba shi mai kayan shi zai dau asara amma in suka zo hannunka wani abu ya same su kaga asara ta kace a lokacin da kayan suka zo hannunka sai kuma ka ce wa shi wanda ya sayar maka to a mu sai wani abu ya same su a lokacin ajiya to anan kaga kai zaka dau asara ba mai kaya ba tunda yanzu a matsayin ajiya yake ka bashi to duk abin da ba za ka dau asararsa ba to bai halatta ka ciri masa ba shi ne abin da ka'idar take faɗa don haka in ka karɓi kaya in ka sai kaya ka bari sai ya zama mulkin ka sannan ka je ka sayar ma wani ka karɓi riba amma matuƙar bai zo hannunka ba ba za ka ɗau asara ba in wani abu ya faru a kansa to bai halatta ka ci wani abu na riba sama shi ne ka'idar tana da faɗi ne an baka kamar ya an baka ka karba kayan ko baka karba ba ka karba in ya bace ba za ka biya mai ta ba yanzu in na baka wannan na ce je ka dora ka sayar sai ka da ka ce wallahi kayan nan sun bace za ka biya ne wannan da bagai eh eh eh yawwa to kaga ai ba bai zo hannu ba in ajiya ya bar mata in ajiya ya ban masa ya ce gasar nan na ji na sai amma yanzu ba zan iya tafiya da shi aje muku gobe zan turo a ɗauka kaga ya karba don karba ɗin ba wai yana nufin sai ka sa aljihunka ba ko ka ɗora a wuyanka a don dai wani abu da za ka yi da yake nuna ka karba to wannan karbar in kai riga ka yi ta ya nuna za ka iya cin ribar abin kuma in asara ta hau kan abin kai ta hau ba shi mai kayan ba shi yasa annabi ya hana mutum ya sayar da kaya bai karɓe shi ba ma'ana bai shigo mulkinsa ba hauzi din nan da ake faɗa ya shiga hauzin sa ba wai ana nufin sai ya karbe shi a hannu da hannu ba ko da kawai a cikin kantin ya karba ya dan matsa masa guri ya sake masa guri ko ya ware su guri guda kaga wannan yana nufin hauzi yana nufin wannan nawa ne to duk abin da ya kuma ya zo ya faru a kansu ba zai zo ya ce a biya shi ba sannan wanda yana cewa menene ingancin hadisin da yake cewa mutum in ya zo tahiya ya kalli ɗan yatsansa da yake karkaɗawa hadisi ne sahihi yana nan albani ya kashi a cikin sarki sala lokacin da kake tahiya to ka jefa idan ka akan yatsan da yatsanka wanda ne manuniyar wannan hadisi ne ingantacce wannan kuma ya ce bayanin da aka yi a darasi na baya yana nufin na ranar asabar kenan game da haramcin sa jajayen tufafi in ba masu ratsi ba masu ratsi a jikinsu ba sai ya ce a nan kowane launin ja ake magana ko da ja ne maru kala ko ruwan goro ko ko ana magana ne akan ja wanda yake yayi bau wato jazir <laughs> to duk dai abin da sunan shi ja shi ake magana akai ja maru ja goro ja jawur ja kowane ja inda ja sunan shi to shi kenan kalmar ja din ake magana akan ta ba abin da zai biyo bayan ta ba don haka kaga duk kalmomin da kai ta kawowa ja ja ja ja mun yi magana akan akan wani ya ce aka yi aiki a gaban fa yake eh eh Eh. to wanda suka zaɓo a ah, ba ni ba ne ni ba ni na zaɓa ba ila zai dubna kharija wannan kuma yake cewa wai wannan hadisin za a iya hudda da shi akan kirkiro salati wato mutum ya kirkiro salati na kansa wato ni ban san me yasa mutane wai sai ka kirkiro shi na manzo Allah kaɗan ya yi ko bai yi kyau ne ko bai tsari ba da sai an ƙirƙiro wai ai ta neman wai hujjar da za ta sa a ƙirƙiro. tun da dai ga wannan na manzon Allah ne shi ya koya wa sahabbai shi sahabbai suka rike to dan me zaka ƙirƙiro naka saboda ka fi su ƙwarewa ka fi su iya larabci ka fi su sanin haƙƙin manzon Allah ko ko a'a ko ko me an tambayi zaid ibn kharija game da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa salatu alaika fa qala sallu wajtahidu ku yi salati ku yi kokari thumma qulu sannan ku ce allahumma sallu wajtahidu thumma qulu allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wajtahidu din shine ma'anar shahadi to in ya ce ku yi shahadi san dan me zai koya musu kuma salatin ai da sai ya bar abu wajtahidu ku yi kokari wajen salati salatin da za ku yi kokari wajen yi wato kada ku gaza kada ku nuna kasawa shine abin da ake nufi ba wai ku in ya ce su yi to dan me zai ce kuma qulu allahumma kaza kaza kaza kaga ya ba su wani umarni kuma ya rushe ina ga waɗanda da su ne ya tambayoyin da eh, yawo ya ce wannan dan Allah waɗanda malam dan Allah waɗanda ladubban mutum ya ya kamata ya kiyaye yayin da ya je ziyara makabarta to ba ba wani ladabda sama da lokacin da ka shiga makabarta na farko dai ka ka rika taka kan kaburbura kan ka zauna akan kabari sannan kuma ka yi wa na cikin makabartar addu'a ba su ka rika roƙon su ba kan ka je maimakon kai ka kai musu wani abu da suke bukata na addu'a maimakon haka kai sai ka rika roƙon su su yi maka kaza su yi maka kaza su yi maka kaza wannan ya saba ladabi kuma ka je gidan mutum ziyara kuma sannan ka ce ba ni ba ni ba ni kuma ka ce ziyara ka je ai ba ziyara bara ka je to kaga anan maimakon ka je ka roƙa musu Allah ya gafarta musu ya haskaka musu makwancinsu ya yafe musu kurakuransu kai ma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa ka zo a sa'a maimakon kai wannan kuma sai ka shiga cin ƙasar kabarin ka ci cinye ƙasar su ka ci ganyayyakin da suka fito a gurin kai waye kai waye kaga wannan ya zama shirka saboda haka wannan shine ya saba wa ziyara ta shari'a a wannan littafi ibnu ya yi mana maganganu akan ziyarar shar'iyya da kuma ziyarar bid'iyya a baya can mun ka karanta ko Allah dauki sarki babu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad eh yin hakan malam wa raditu lakum